sake haɗuwa wannan masallaci mai albarka da profesa ya egon da ke yanar ugo sabuwar a a jihar sokoto inda muke karatun littafin adabu zifar a kowace ranar asabar yau asabar 23 ga watan rajab shekara ta 1440 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina yau za mu tashi a wannan shine karatu na hudu kuma za mu tashi a ladabi na goma sha biyu na mu'amala tsakanin miji da mata التيمم تيمم الجنوب بدل الوضوء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تيمم الجنوب بدل الوضوء ويجوز لهم التيمم بدل الوضوء أحيانا لحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أجنب فأراد أن ينام تودع أو تيمم طيب a matsalar ta gabata mun ji cewa masu ma'aurata idan suka yi kwanciyar aure ya kamata kada su kwanta da janaba ya kamata su yi alwalla kafin su kwanta mun karanta wannan yanzu kuma za mu tashi matsala ta gaba yake tayammumul junubi badal wudu cewa mai mai janaba yana iya taimama maimakon alwalla doka idan alwallar ba samu ba sai mutum ya taimama waye juzu lahu matayammum yana halatta su yi taimama badalal wudu maimakon alwalla ahyanan wani lokaci li hadisi aisha ta qalat saboda hadisin nana aisha radiyallahu anha da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam idza ajnaba annabi sallallahu ya kasance idan yayi janaba fa arada an yanama kuma yaso yayi bacci tawadda sai alwalla au tayammama ko yayi taimama amma ana taimama ne inda babu ruwa ka shi zai yi babu ruwa lokacin saboda a wancan lokacin ruwa suna da wahala suna da matsala ba in yanzu ba da kore yaushe akwai ruwa ko ina akwai ruwa amma ko yanzu in babu ruwa ana taimama matsalar taimama mai janaba yana iya taimama kun ga mai Alwalla, wanda yake son yin alwala ya yi sallah wanda ke da hadafi karami bai samu ruwa ba ko bai iya amfani da ruwa yana iya taimama haka mai hadafi babba mai janaba shi ma yana iya taimama idan bai samu ruwa ba amma tambayar da mutane ke yawan yi shine idan an mutu na tashi sallah asuba ko da tashi na ina yi mafalki ko da ni tashi ina da janaba kuma ga ya ina gudun jam'i ya kubce mini ga yana an da sallah zan iya taimama a ba za ka iya taimama ba ba a taimama domin gudun kubcewar jam'i sai dai domin gudun fitar lokaci don haka abin da za ka yi je neman ruwa idan duk masallacin unguwa ko ina an da sallah wannan ba damuwar ka bane domin bai halatta ka yi taimama domin babu ruwa kuma unguwa sai ka je nema sai in ka tabbata ka ta rana ta fito ba za ka samu ruwa ba sannan sai ka yi sannan sai ka yi taimama amma taimama ba ta halatta ba mai janaba ya yi sallah domin son samun jam'i don ka su wa’in nan wa'in da suka yi kwanan aure za su yi alwala idan alwala ta samu idan alwala ba ta samu ba kuma za su iya yin taimama akwai abin da ya fi alwala ya fi taimama gaba ɗaya ga yanin gaba egi su salu mu kablan nomi abdal wata salu ma abdal da ya bi su abdullahi bin kaisu na rabiyar lawan ƙan ta an to aisha ta rabiyar lawan ha kuntu kaifa kana sallallahu alaihi wa sallama yasna'u fil janaba akana yakfil qabla an yana أم ينام قبل أن ينتصل قالت كل ذلك قد كان يفعل ربما ربما اكتسل فنام وربما توقع فنام قلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة abu na gaba sa amma ce yace iktisaluhu qabla an-nawmi afdal amma yayi wanka kafin yi bacci yafi yayi taimama ya yayi alwala in ya samu yayi wankan janaba kafin baccin wankan janaban yafi alwala kuma yafi taimama yace ma afdal mata da miji yin wankan su ya fi yin taimama su koyin alwallar su saboda me li hadisi abdullahi ibn qais radiyallahu anhu qala saboda hadisi abdullahi ibn qais Allah ya da shi ya ce wannan littafin Nasir albani suna da dadi sosai go babu magana kawai haka na aika za kawai saboda me saboda hadisin wani yace sa'altu aisha ta qultu na tambayina na aisha nace mata kaifa kana nabi sallallahu alaihi wasallam janaba ya annabi sallallahu alaihi sallam yake yi da yana da janaba a gana yaktasilu qabla an yanama shin yana yin wanka kafin yayi barci? am yanama qabla an an yaktasil ko kuma yana yin bacci kafin yayi wanka wanka yake yi ko kuma sannan ya kwanta yana da janaba ko kuma sai yayi kwana ya tashi yayi barci ya tashi sannan yayi wanka qalat tace kullu zalika qad ya yaf'alu duk wannan yayi wa rubba sala fanama wani lokaci yana yin wanka sannan ya kwanta wa rubba ma tawabba fanama wani lokaci kuma alwala kawai sai yake bacci ba dole sai yayi wanka ba qultu sai shi abdullahi kai sai yace alhamdulillahi alladhi ja'ala fil amri sa'a na gode da Allah ya samu al'amari yana da yalwa kun ga al'amari yana da yalwa in ka ga maka kai wanka in ka ga maka kai alwala ba ka yanzu wanda ya yi bacci wanda ya yi jima'i da matar shi kafin su kwanta suna da halaye guda nawa a'a halaye guda nawa uku hali na farko wanka shi ya fi wanda ya fi in wanka bai samu ba mai alwala idan alwala ba ta samu ba mai kai mama kaga wannan wannan abin yana da fa'ida sosai Allah kalla wannan matsala matsala ce mai muhimmanci wanda jama'a da yawa da ba su santa ba jama'a da yawa suna bukatar su sani kawai wannan baccin da za ka yi ashe akwai abubuwa har guda uku na farko su abin da ya kamata wanka na in baka yi ba alwala in ba a samu alwala ba a yi taimama in an kwanta haka nan ma babu laifi kamar mun karanto shi baya cewa waya tawabba'u in sha'a mun karanto satin da ya wuce ko tayyib sai wata matsala sabuwa hmm. tahrimu yana da haid ويهرم عليه أن يأتيها في هيدها لقوله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين mala yace abu na gaba tahrimu ityanil ha'id haramcin mutum ya zo mu mace mai haila satin da ya wuce mun karanta haramcin mutum ya zo ma mace ta dubura ta baya bayan mun gaba wani yi magana nan ya ce wallahi wani ya taba zo mai da fatawa shekara ashirin wata mata ta ce tana saduwa da mijinta ta dubura ba ta san hukuncin ba daidai ba ne kaga irin wa'in hukunci hukunci mu mu san haka saboda mun san yawan tambayoyin da ake ta yi muna irin wa'in nan shi wannan littafin ake bukata ta yi a lungu da sako domin wasu abubuwa ne wa'in mutane ba su ɗauke su da muhimmanci ba wasu kunyar jin su aka mutum bai tashi cikin masallaci wa'azi da irin wannan saraka amma tun yanzu dama ta samu sai kasance an karanta waɗannan da hukuncinsu fa'ida kai da ka kajiya ka isan ma wanda ka san bai sani ba wani abokinka ne wani ɗan'uwanka ne wani makwabcinka ne wani abokin kasuwancinka ne da ka sai na bukatar irin wannan hukuncin to yana waje ba gare ka annabi sai ya ce ballighu anni walau aya yanzu harancin taho macin da take haila ya yace wa yahrumu alaihi an ya'tiha fi haibiha ya haramta gare shi shi mijin ya zo ma mata ce lokacin da take haila saboda mai likaulihi kaulihi tabaraka wa ta'ala domin cewar da Allah tabaraka wa ta'ala ya <clears throat> yace wa yasalunaka anil mahid suna tambayar ka game da jinin haila qul huwa azan kace ai kazanta ne jinin haila fa'tazilun nisaa fil mahid ku nisanci mata lokacin da suke haila wala taqrabuhunna hatta yatahurna kada ku kusance su a sai sun yi tsarki na ita ba ku wannan labarin ibn al-jawzi ko ibn al-jawzi yana da wani littafi da ake cewa akhbarul humqa wal mughaffalina labarin sunan littafin akhbarul humqa wal mughaffalina min al-a'immati wal mu'adhdhinina wal qurra'i wal kuttabi wal muhaddithina dogon unwani ne sunan labarin wawaye na daga limammai da ladanni da mallaman ƙwar'ari da na hadisi da na fiqh da na luga da shugabanni da kowa da kowa dogo ne gaba ɗaya sai ya yi littafi dama littafi biyu yana da kitabul yi, littafi na masu ƙwaƙwalwa. sai littafin sai ce wani malamin ƙur'ani ya taɓa wani abu yadda zai zina maka lalle wannan malami yana da ƙwaƙwalwa sosai ya ce wani malamin hadisi ya taɓa kaza wani mai kuɗi wani sarki sai ya kuma na wawaye sai tsinto maka wauta cewa wani mahalami kaza ya taba wani abu kaza sai kayi dariya har cikin ka ya ciwo wani kaza cikin sai kawo labarin wannan ayat yace wani ya tashi qiyamul layl yana ta sallah da dare aka jera ta kuka yana karanta wata aya ce wata aya ce wannan ayin ta sa mutum kuka haka ko da aka zo wai wannan aya ce yasalu ka ayin bahir qul huwa adam fa atazlu nisaa fil mayyit a aje za a ji aya tana magana tashin kiyama wai Allah ya ce ku nisanci watan ku cikin haila shi hukuncin bai mai dadi ba shi ne yanzu shi ke yin tana haila shi ne kuma ku tsakanta za ka shi shi hukuncin bai mai dadi ba ka ta kuka ba kuka irin tsawon Allah bane an saba ta ga aya take magana aljanna ko wuta ko aya take magana lahira mutum na jin tsoron Allah shi bai ji dadi ba ce mata ta yi haila bai kuma ku tsakanta shi yasa shi kuka cikin sallah to Allah ya ce wa yasalunaka anil mahidi suna tambaye ka game da jinin haila kul huwa adan kace kazanta ne fa atadilun nisaa fil mahidi ku nisanci mata lokacin da suke haila wala ta taqrabuhunna hunna ku kusance su hatta ya tsuhurna sai jini ya doke sai sun sun ka jini ya doke fa idza tadahharna idan suka yi nasu kokari me tsanance muku haka abinda mafi yawa ke fassara fa'ida ta ɗaharina idan suka yi wankan janaba eh, suka yi wankan haila amma yau nasu nasiru albani ya zo mai da wasu abubuwa da suke nuna ba dole sai wankan haila ba ya zo da matsala kuma ya magana mai tsawo don za mu cimma wuyin zan zo in karanta muku shi cikin hashiya amma abinda mafi yawan malamai har za mu karanta ibn kasir ya ɗauki ijma'in malamai ko ya ce ittifaqin malamai mafi yawa in ba abu hanifa ba su tafi akan cewa fa'ida ta ɗan harna idan suka yi wanka haila don ka akwai yanzu hatta ya hurna ya hurna ba aikin su bane amma yake kada harna yana su suka yi wani kokari don ka su suka yi wanka yanke jinin haila ba da gare ta bane in ya lokacin yankewa kwanaki ne shi ka tsayawa da kai ne amma ta yi wanka ko kuma wani abu da ba wanka ba wanda za mu bi shakar su din albani ya gaya muna yau wanda yake kamar yana ɗaya daga cikin wadannan na ce akwai ɗan inda ya ja wasu malamai wasu malamai suka ja za mu karanta to idan ta yi wanka to fa'atuhunna min haythu amarakumullah ku zo mata ta inda Allah ya umarci ku zo mata kun ga wannan ayat ta nuna cewa ba a zo mace mai haila Allah ce fa atazilun nisaa fil mahiz don shi malai ce tahrimu ityanil haid inna Allah yuhibbu at-tawabin Allah yana son masu yawan tuba wa yuhibbul mutatahhirin yana son masu kokarin tsarkakuwa masu yin aikin da ke sa su tsarkaku tsayin wannan ayyuka nuna cewa bancin jini ya dauke sai ta yi wani aiki wata sai ta yi wanka za mu shiga su da albani bai ƙayyade da wanka ba zai ce ko wanka ko kaza ko kaza kuma zai kawo dalilai dai amma dai ba da jini ya dauke mu mace ake zo mata ba sai an bari don shi Allah ya ce fa idza tadahharna idan ta yi na ta tsarki idan ta yi tsarki ta sannan a zo mata fa atuhunna min haythu amarakumullah wa fihi ahadith akwai hadisi da ke nuna haka wa fihi ahadith al-awwal qawluhu sallallahu alaihi wa sallam من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم yace wa fihi ahadith akwai hadisi da ke nuna cewa haramun ne a zuwan mace tana haila al-awwal hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wa sallam cewa da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi man ata ha'iban duk wanda ya zoma mace mai haila yayin jima'i da ita a umra'atan fi duburiha ko ya zoma mata ta bayanta au kahinan ko ya je inda boka fasaddaqahu bima yaqulu ya gaskata shi ga abin da yake fadi faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya kafirce ma abin da aka sauka ga annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam don haka wannan hadisi ya wuce mutacin da ya wuce ko ya nuna haramun ne a zo mace tana haila asali hadisi na biyu al-asir ne malikin radiyallahu anhu qal inna al-yahuda kanat idha harat minhum al-mar'atu akhrajuha min al-bayt wa lam yu'akiluha wa lam yusharibuha wa lam yujami'uha fi al-bayt فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأنزل الله تعالى ذكره ويسألونك عن المحيض قلوب وعدا فأتذر النساء في المحيض إلى آخر الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعوهن في البيوت واصنعوا كل شيء غير النكاح فقالت اليهود ما يريد هذا الرجل ألا ألا يدع يدع شيئا ألا يدع شيئا من أمرنا إلا خالفنا فيه فجاء سيد بن هبين وعباد بن بشر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن اليهود تقول كذا وكذا أفلا ينكهن بالمهيد فتمعر وجه رسول الله أفلا ننكحهن أفلا ننكحهن بالمهيد فتمعار وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد وجر عليهما فخرج فاستقبتهما هدية من لبن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبحث في آثارهما فسقاهما فظننا أنه لم يجد عليهما الثاني حديث نجول كمنا هرنشين سادوا دمتشلوك تندزكي هيلا عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال عن كبور أنس بن مالك الله يجد شيئا شيئا innal yahuda kanat idza min minhum almar'a yahudawa sun kasance idan mace ta yi haila cikin su idan mace na haila akhrajuha ta su fidda ita cikin gidansu min albayti daga gida walam yu'akiluha ba su ci abinci tare da ita walam yusharibuha ba su sha abin sha tare da ita walam yujami'uha ba su jima'i ba su zama tare da ita fil bayti cikin gida ba su zama da ita cikin gida ba su ci abinci da ita ba su sha abin sha da ita fidda ita suke cikin gida yujami'uha fil bayti ba su haduwa da ita gida ba su zama da ita gida fasu'ila rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam an zalika sai aka tambaya annabi sallallahu game da haka cewa abinda suka yi daidai ne fa anzalallahu ta'ala zikrahu sai Allah ya ambatar da ya saukar da wannan ambaton nashi yace wa yasalunaka anil mahid suna tambaye ka game da jinin haila qul huwa adan kace kazanta ne fa atazilun nisa'atil mahid ku nisanci mata a inda suke haila shine fil mahid inda jini ke fitowa nan kadai za ku nisanta su ila akhir al aya har zuwa ƙarshen aya faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku jami'uhunna fil buyuti ku zamna da su cikin gida idan mace na haila ku musulmi ka kuce tafi ta cikin gida ba ta zama cikin gida wasu na'u kulla shay'in ku yi komai na alaƙa da ku da su gairan nikahi banda jima'i jima'i ɗaya ne haramun domin Allah ya ce fa'taziluhunna fil mahidi ku nisance su cikin wurin haila su cikin inda suke haila take fito musu faƙalatul yahudu sai yahuda suka ce ma yuridu hadha rajulu an yada shay'an min amrina illa khalafana fihi wannan mutumin suna ne annabi sallallahu alaihi wasallam baya nuhin ya bar wani al'amarinmu sai ya sa muna mu ba zama da su cikin gida ba mu ci abinci tare da su ba sha shi ya ce ayi komai kawai kada ayi jima'i tare da su فجاء أسيد بن هبير da shi wa يزور الشير Bishir, da بشر دا Bishir. Suka zo سكدوا إلى Sallallahu صلى wa sallam, suka zo inda Annabi Sallallahu الله wa sallam, dama ما ne. kusan samari ana samun kaushi gare su sosai ko sai suka zo inda annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka ce ya rasulullah ya manzo Allah innal yahuda taqulu kaza wa kaza ka ji abin da yahudawa ka cewa suna cewa wai ka saba musu ka ce ayi komai banda jima'i afala nan ke hunna sulma ibi annabi a bari ma ai jima'i da su suna haila mana ƙara kawo mai yahudawa irin kaga irin eh, ko sai kawaka suna ko kawaka ta ga jago irin a saba musu gaba ɗaya yahudawa suna sun ce kaza a ƙara saba musu fatama'ara wajen wa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai fuska annabi sai ta canza ta canza annabi ya canza fuska ta yi hatta mananna an kad waje da alaihi ma har muka yi tsammani annabi ya ji haushin maganar da suka ce ga yabe mai san musu da an ba amma annabi sai ya canza fuska fa ja sai suka fita da inda annabi sallallahu alaihi wasallam hadiyyatun min labanin ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai kyautan nono ta fuskanto su wata su suna fita sai wani shi kuma yana shigowa ya kawo mu da suna kyautar nono sai suka yi karo da juna fa ba a tafi a tarihi ma sai annabi ya aika musu su biyu nan su zo suka zo fasa kawo mata daga shiga nono ba ku sha ba annabi ya ba su nono suka sha fa banan na annahu lam yajid alayhi ma sai muka yi tsammanin cewa bai ji haushin su ba yanzu muka gane cewa bai ji haushin su sallallahu alaihi wasallam saboda annabi sallallahu alaihi wasallam fa bi rahmatin min Allah lin talahu ya saba ma Allah annabi fuska ta yana canzawa annabi na kushi annabi na kowa haka yake mai da karami da babbana na Aisha babba ce sosai amma a musulunci da jema da daukaka amma lokacin da ya ganta da hotuna zamu zo mu karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya kushi din dan mi zakira ta yi hotuna ba kisan baya halatta ba bancin haka sai dina umar babba ne sosai amma annabi da ya yana karatu a taura annabi sai sai mai fada a sai dina abubakar babba ne sosai amma da aka zo wajen fassara mafarki ya fassara ya ce ma annabi sallallahu wallahi sai ka gaya min nayi daidai ko yi daidai bai cika kai rantsuwa rantsuwa babu kyawu wata annabi sallallahu ya wasallam iya canza fuska yake iya yin fada ya iya tsawatarwa amma ba shi ke nuna baya son ka ba kamar yadda sallallahu alaihi wasallam yana iya maka wani abin kwarai sai ka aza kuma duk ya fi son ka kuma duk ba haka bane yana yi domin ya tsawata lokacin da za a je gazo za ta salatin sai annabi sai ya ce amr bin al shine shugaba gaba daya a cikin akwai abubakar akwai umar akwai usman akwai ali amma annabi ya ce kai ne shugaban su gaba daya sai ji daɗi sai ta annabi ma ya fito na duka amma bai a tabbatar su a samu tabbaci sai zai ce ya rasulullah mana habbun nasi ilaika ya manzo Allah wa kafira so sai ce aisha sai ce minar rijali da maza nike magana sai da ce abuha baban ta yace yace sun man annabi yace summa umar fa'adda rijalan annabi ya dinga ya dinga tambaya annabi sun sannan wa sai ya dinga faɗa mai sannan wa ne sannan wa ne sai ta sani shiru <laughs> ka a kare gaba <laughs> ya zan babu babu ni cikin sallallahu alaihi wasallam to haka yake yana yin yana wa mutane abinda yana yana yi wa mutane wanda yayi ba daidai ba kowa ne yana tsawata mai kuma ana zaune lafiya kuma yana nuna ma kowa so da jawo shi cikin jiki kama kuma babu kowa sai shi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi sai nuna mana cewa ba a jima'i da mai haila ga yadda Usaid bin Hudayr da kuma abbas bin bishir suka faɗi haka annabi fuska shi ta canza ya nuna cewa ba daidai ba ne allah ya ce fa a tazilun nisa a filma hiri bai kamata mu kawo don cewa don a saba mai yahudawa ko don a saba maka za duk abinda saba mai yahudawa shi kai ne ibada ne amma sai an kiyaye yadda ake saba mai yahudawa ana saba musu ne tsaya na ɗai ko dai inda na ce a saba musu kamar nan na ce a saba musu ko kuma ga duk abin da ya shafi addininsu wanda babu shi cikin addinin mu wanda yake addinin su ɗaya zo da shi to shi ma ana ana saba musu misali yanzu in ka je ka iske su ga yadda suke bauta misali yanzu a coci coci ko duk wanda ba musulmi ba haka ne a coci coci ko wajen bauta za ka aka kujeru sai ka zo ka ce ya kamata mu ma masallatin mu sa kujeru yadda suka sa sai mu ce wannan wannan koyi da su ne musulunci ya haranta ba haka muke yi ba na biyu koyi da su inda aka haranta ga al'ada abin da ya kasance al'ada ne kawai bai da wani alaka da addini bai da wani alaka kuma bai da wata fa'idar duniya kawai abu ne wanda yake al'adanci sun al'adanci su kai ne yanzu misali za a samu wata riga a ce wannan yahudawa ɗaya ka ko irin wannan hular da yahudawa ka ko sai hular da suke sawa ko ko sa irin ta ko yin wani abu na wanda yahudawa ko nasara ko mushrikai suka yi wanda yake al'ada ce to wannan ba a so a yi sa ya ce man tashabbaha bi qaumin fa huwa minhum amma in abu ya kasance na farko addini ya haɗa da mu da su duka ba a cewa mu bashi saboda saboda koyi da su ne kamar misali imani da annabawa da manzannin da suka wuce wannan cikin addinin mu ne la dukkan ku baina ahadin min rasulihi girmama wani abu da ya shafi na addini duk wani abu da kasance mu addinin mu ya ce mu su addinin su ya ce su yi to wannan ba a cewa a saba musu gare shi abu na biyu duk abin da ya kasance akwai ci gaba ciki akwai fa'ida ciki su dai kai ne amma akwai fa'ida ciki ta duniya yana halatta a yi misali yanzu motoci da jirgin sama da wayo ne su suka fito da shi ba cikin addini yake ba su suka zo da shi amma akwai fa'ida ko babu fa'ida akwai fa'ida ana amsa a yi duk wani abu da suka zo da shi wanda yake akwai fa'ida ta duniya akwai fa'ida ta duniya babu domin annabi sun shi ya fara an sa gare su ga abin akwai fa'ida ta duniya lokacin da ya zo cikin hadisi na cikin sayi musulun ya ce laƙada mamtu an anil bila na so in hana mace in tana shayarwa mijin sai ya sadu da ita ta ce fara aikin farisa wa ruma ya riluna wala ya buru zalika auladahum shay'a ita sani ga farisa masu bautar wuta da rumawa kiristoci suna saduwa da matar su tana shayarwa bai cutar da bai cutar da su kun ga wannan science ne kimiyya ne likitanci ne zaka babu laifi idan akwai wani wani abu na likitanci MRI wani abu ne sabo yadda ake wani operation ne yadda ake wani abu ne na likitanci amma Isra'ila ya adda shi Isra'ila ta iya babu laifi a da mutum daga Makka ya je Isra'ila ya koyo ya zo ya amfana da sauran jama'an musulmi ba ba yana halatta a da mutum daga Sokoto ya je America ya koyo wani abu ya je wani waje ya ko ya je Italy ya koyo wani abu da zai amfani jama'an musulmi kun ga wannan science na kuma wajen technology abin da ya tafi shi kuma fasaha ta yaki ko fasaha ta kera makamai ba a camu ba irin wannan muka saba da shi yanzu wannan makaman na yahudawa ne ba a yi ana yi lokacin da aka zo wato khandak a na bisar salame mutanen makka sun zo sun haɗe da yahudawa mutum dubu goma sha ba ya iya yaƙa su yana bi ta yaya zai iya kare kai ne sai salmanin farisi sai ce can inda muke can fa inda ake bautar wuta ya ce abinda muke ginawa rane muke ginawa in haka ta samu sai kasance mun kare kanmu daga resu sai annabi sallallahu ya ce muhajirin suka ji dadi suka ce salmanu minna Al'ansar suka ji dadi suka ce salmanu minna to shi ba muhajir bane kuma ba ansar bane sai annabi ya ce salmanu minna salmanu cikin mu yake mu ahlul bait na shi har yanzu saboda wannan abin da kawo ai shi a ba su zagin salman ba su zagin salman al su ba cikin sabon da suke zagi ala kulli halin sai annabi ya anshi wata idea ta fasaha sai annabi ya ansa gare shi zaka babu laifi mutum ya tafi rasha ko ya tafi isra'ila ma ko ya tafi america domin ya koyi wani abu na technology in ya dawo zai amfani gare su zai amfani zai amfani jama'ar su saka saba mai hudawa banda wannan wajajen guda biyu banda wani abu da addinin su ya ce ai addinin mu ya ce mu to addini ne babu cewa mu saba musu haka banda wani abu da yake yana da amfani a duniya makarantar boko ne aikin gwamnati ne wani abu ne na kimiyya ko na fasaha amma abu kawai na al'ada bai da fa'ida wani aski ne suka kirkiro wani tufafi ne wata riga ce suka kirkiro da bata da fa'ida wasu takalmi ne haka wata tafiya ce suka kirkiro wanda ke ba addini bane bai da fa'ida wannan don haramun ne wannan don haramun ne ai koyi da su wannan hadisin ya nuna muna harancin saduwa da macen tana cikin haila don Allah ya hada haka kuma annabi sallallahu alaihi wasallam fuska sai ta canza duk da aka a mai huda bai da aka a mai huda akan haka ba abu na 15 kafaratu man jama'a al-ha'id wa man qalabatu nafsuhu fa atalha'ida qabla an tatawara min haidin fa alayhi an yatasaddaqa bi nisfi jirayh ذهب الإنجليزي تقريبا أو ربعها لحديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأته وهي هاي قال يتصدق بدينار أو نصف دينار ما لا يأتي أبونا قوم شابية كفارة من جامع الحائض to ka fara duk wanda ya jima'i ba ta tana haila to ya musulunci zai aza mai sai ya biya sai ya bada ta aza mai tara ka fara aza mai dole sai ya yi sadaka musulunci yana aza wata ran a ɗan tabaiwa wata ran a ci da miskini 60 wata ran a ci da miskini 10 wata ran ga yana a bada kuɗi ma musulunci yanzu ya aza tara ta kuɗi wannan hadisi yana ɗaya daga cikin asali da dalili na cewa ana wa mutum tara a kotu in mutum ya yi wani laifi wanda ba haddi rai ba ana iya kotu sai a cewa aza maka taron naira kaza ga annabi sallallahu ya faɗi tare a cikin wannan hadisin mala yace wa man gana batu nafsuhu duk wanda rai ne ya fi karfi nai fa atal ha'iza kabla an tadhu ya zo ma mata ta mai haila kafin ta yi ta min aibi kafin ta yi tsarki daga haila fa alaihi an yatasaddaqa to ya wajaba gare shi ya sadaka binisi junaihin zahabin inklizi da rabin pound na ingila na english ba irin wannan pound da ake kashewa ba akwai wanda yake asali wanda yake wani kuɗi ko naira ko pound ko riyal ko mai suna da asali ko dala suna da asali asalinsu wanda shi ake kiyasawa a yi zakka asalinsu malamai masu littafi na haka zaka suke gane wannan asalinsu amma wannan me yake kama ga yanzu zai fito cikin hadisi ta karibar an rubuhu rabi ko ɗaya bisa hudu saboda bai lai hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu ma saboda hadisi abdullahi bin abbas Allah ya yadda da abdullahi da abbas anin nabi sallallahu alaihi wa sallam daga annabi sallallahu alaihi wa sallam fil ladhi atimra'atuhu wa hiya ha'id ga wanda ke zo ma mata ta tara haila kala annabi sallallahu alaihi yace ya tasaddaku bi dinari yayi saraka da dinari shine daidai rabin nisfu junai zahab in tilje amma wata lissafin su ɗan inda yayi can su suke gane wannan mu yanzu muna gane dinari domin ana rubuta shi a masallatan mu a mine menene dinari yau nawa dinari yake yanzu eh naira dubu hamsin da uku da bakwai da wani abu hamsin da nawa da biyu hamsin da biyu ko da da biyu da biyu aka rubuta to in sabon lissafi da na da shida mai kiran dala ta sauko kenan yana ganci na iya tashi da tashin dala da kuma faduwar dala sauraka ga matsalar ta girmama wanda ya sadu da matar shi tana haila sai ya sadaka da naira dubu hamsin da biyu da ɗari nawa ne na da ɗaruruwa aunis fi na, ko kuma gajin haka nan rabin haka nan dubu ashirin da nawa kenan da bakwai ko da shidda da wani abu ko dubu ashirin da shidda da wani abu nan malam ya ce in kun diba ƙasa in kun diba kun diba ke kasa sai ya ce wala Allah ta khayyira baina dinari wa nisfu dinar yace zai yi zabi da aka bai aka ce dinari ko nisfu dinar ya udu ila halil mutasaddiqi ira kuma ga halin mai sadaka mil yasari wa dhiki na daga yalwa ko kunci saka idan mai kudi ne yana da yalwa sai ce sadaka da dubu hamsin da biyu da wani abu shi aka fara sai idan kuma talaka da ya sadaka da dubu ashirin da shida da wani abu zaka wannan matsalar tana da tana da kafara da ake mata wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata zaka sai a kiyaye ba daidai bane nasara <coughs> kiristoci suna yin saduwa da matarsu ko tana haida su suna saduwa da ita su kuma yahudawa hakan can suke yi idan aka faɗi su fidda da cikin gida ba su zama da ita ba su ci abinci da ita ba su abin shabe ta sai annabi ya saba musu yayin sa aka yi aka wa Allah ja'alnakum ummatan wasatan kada ku fidda ita kada ku ci abinci da ita kada ku sha abin sha da ita kuma kada ku yi irin nan nasara kada ku yi kada ku yi jima'i da ita addinin musulunci addini ne addini ne mai zaman kanshi ma ya illu lahu min al-ha'id ma <clears throat> ya illu lahu min al-ha'id ويجوز له أن يتمتع بما دون الفرج من الهائل وفيه أحاديث الأول قوله صلى الله عليه وسلم واصنعوا كل شيء إلا النكاح طيب mala yace a matsala ta goma sha shidda ko ladabi na goma sha shidda ya kamata ma'aurata su sani ma ya illu lahu al-kharij mike halatta gare shi gabatar shi lokacin take haila mai halal yace waya juzu lahu an yatamatta biha dun al-farji wa an yatamatta bima dun farji min al-hayd yana halatta ya ji daɗi da duk abin da ba farji ba na mace mai haila mata ce da ke haila duk abin da ba farji ba yana halatta ya ji daɗi da shi wa fihi ahadith akwai hadisi da ke nuna haka al-awwal hadisi na farko qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wanda azabi ya yi, yayi wasna'u kullu shay'in illa nika nikah ku yi komai banda jima'i ku aikata dukkan komai banda jima'i wannan yana shi da yake yake haramta na biyu an aisha radiyallahu anha qalat كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إيدانا إذا كانت هائلا أن تتزر ثم يباشرها زوجها وقالت مرة يباشرها الثاني حديث نبي أن عائشة رضي الله عنها قالت أن كبورك عائشة الله يقارى متى يدى سنة شوى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إيدانا annabi sai ya kasance yana umotar ɗaya daga cikinmu idza na ha'idan idan tana haila an tattajira ta daura gyafto ta daura zare ta daura izar thumma yubaji'uha zawjuha sannan mijinta ya kwanta da ita wa qalat maratan wani lokaci kuma dana Aisha tace yubashiruha ya hada jiki da ita yayi mubashara ya hada jiki da ita Wace kawai abinda aka haranta shine jima'i الثالث حديث نوفي عن بعد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا ثم صنع ما أراد الثالث حديثنا أفو أن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت an kabo daga wasu daga cikin mata annabi sallallahu alaihi wasallam take cewa inna nabiyya sallallahu alaihi wa sallam kana idza arada min al-ha'id shay'an annabi sallallahu ya kasance idan yana son wani abu daga mace mai haila alqa ala fawjiha thawban sai ya jefa wani tufafi ga farjinta thumma sana'a ma arada sanan yayi abin da ya nufi yayi watan jima'i da abba yayi amma abin shafi hada jiki da mubashara wannan dukkanin shi dukkanin shi yana halatta matsala ta 17 mata yajuzu tiyanaha idan tahurat فإذا طهرت من عيدها وانقطع الدم عنها جاز له وضعها بعد أن تغسل موضع الدم منها فقط أو تتودع أو تغتسل أي ذلك, أي, أي ذلك فعلت جاز له إتيانها لقوله تبارك وتعالى في الآية السابقة فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين أظن أنه كان سوانا آية من شيء إنجينير توكي كما إنتي وانا أيكي كو من شيء ما في يوم ما لم يمكن يمكبتا سكتي إنتي وانكا sai mala ce mata ya tubi idan idza tahurat wani lokaci yake halatta mijin ta zo mata idan ta yi tsarki tahurat idan ta yi tsarki idan jinin ya dauke kenan sai ce fa idza tahurat min haibiha idan ta samu tsarki daga hailarta wanka da an anha shi yake rufi idan jini ya yanke jaza lahu wa ba'uha ya halatta yayi jima'i da ita ba da an tagsila mawdi addami minha faqat bayan ta wanke inda jinin ka fita kawai ko inda jinin ta ke fita ta wanke yana halatta ya jima'i da ita aw ta tawadda ko kuma in ta yi alwala aw tasila ko in ta kara ta yi wanka ɗaya daga cikin waɗannan guda uku su kawai ne su ne idan ta yi ɗaya daga cikinsu ya halatta ya jima'i da ita ayi zalika fa'alat kowane cikin wannan uku ta yi jaza lahu itiyanuha ya halatta ya zo mata saboda me li qaulihi tabaraka wa ta'ala fil ayati sabiqa domin cewar da Allah yayi a ayar ta wuce yace fa idza ta idan suka yi tsarki idan suka yi tsarki fa'tuhunna min aitu amarakumullahu ku zo musu ta inda Allah ya umurce ku inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu almutatahhirin Allah yana son masu yawan tuba yana son masu yawan tsarkakuwa kun irin wannan yanzu fa'ida ta har da babu wani hadisi da ya fassara babu wani hadisi da ya magana yaushe mutum zai zo ma mata sai bayan ta gama haila sai ta yi wanka ko sai ta yi alwala ko yan ta wanke wuri abinda ƙwar'an ya ce fa'ida ta harna idan suka tsarkaku suka yi nasu tsaki ta ɗahana yanzu sai ta yi wani ƙoƙari ba hurna ba hurna shi ne jini ya ɗauke da kai ne babu ƙoƙarin da ta yi to bayan jini ya ɗauke sai ta yi ƙoƙarin samun tsarki haka ƙorani ya ce za ta harna to wannan ta harna ɗin me yake nufi za ka wannan majal halas ne malamai su shiga kowa ya ce shi na ganin ga da ga abinda ayat take nufi karanta mana ƙasa ka ce ƙalar hafiz ibn kasir ka ganin shi na ƙasa hmm. al hafiz ibn kasir kunde shi eh wakai qala abdul kafir rahimahullah wakai tafa al ulama wa ala anna al mar'ata idan qata'a haydaha la tahillu hatta tayyib tarka fil bil ma aw tayammama in ta'azzara dhalika alayha bi shartin illa anna aba hanifa rahimahullah yaqulu fima idan qata'a damuha li akasa tahid وهو عشرة أيام عنده أنها تهل تهل بمجالس الانقطاع ولا تفتقر الى الى مسلم مالك قال الحافظ ابن كثير حافظ ابن كثير الله ya mai rahama yana cewa mai tasiri ibn kasir wanda ya zo wajen wannan aya ya ce wa ƙarfi tafakal ulama'u malamai sun yi ittifaki ala annal mar'ata idan qata haibuha cewa mace idan hailarta ta yanke la ta hillu ba ta halatta ga mijinta hatta ta tasila bil ma'i sai ta yi wanka da ruwa wannan shi abin da aka sani shi ne abin da magabata suka tafi mafi yawansu kan da albani ya samu abin da ya kwanci wannan A wuta ta yammama ko kuma ta yi tayammama in ta'azzara zalika alaiha bi shar'i in ta'azzara zalika alaiha idan ta kasa yin wanka da sharuɗa wata an ba samu ruwa ba ko ba ta yi taɓa ruwa ta yi taimama. illa anna aba hanifa rahimahullahu kolo. sai dai abu halifa Allah ya bai rahama ya kasance yana cewa fi ma yanzu kun gane bambanci ko kun ga shi fi ah, ma ibe ibe ka ce duk malamai sun yi ittifaki cewa sai tayi mai sai tayi wanka ko shi kuma can miyar ce muna ko wanka ko mi ko alwala ko me ko wanke ina su ne ke ku fahimci ta wanke wuyin ta wanke inda jini ke fitowa ko su ne ku fahimci bambanci tsakanin su da shi da kuma hujjojin su da shi ina fata mun fahimta ko ɗaya shi ibn kathir ya kawo matsala ta cewa ittifaki yanzu wannan ittifaqin na malamai ibnu kasai in ittifaqin na malamai ya tabbata to bai bukatar wani bincike shi ba shin nasir abani yana ganin cewa ittifaqin bai tabbata bane ya samu wasu daga cikin malamai da suka wuce waɗanda ga suna da ra'ayi ne shine zai kawo muna yanzu amma da bai kawo kowa ba kawai shi yayi wannan fahimta kuma zai zo ya fahimta ya bi kalmar ta dago ya bita to amma inda wannan ɗaya bibiyar ta ne bai da wani magabata ya halarta ya yi. ina son ku fahimci bambanci tsakanin guda biyu yanzu in ka fahimci wata matsala duk duniya mallaman da suka wuce babu wanda ya taba fahimtar ta karya kake yi kwakwalwar kace mahaukaci kake kana bukata dai ta ga hospital amma da ka fahimce ta sai ka fahimta cikin magabata akwai mai irin wannan fahimta wani ya tafi wani ya tafi saboda in kace kai ka fahimta abin da karibi dun magabata ba su san addini ba kai ka sani wannan matsalar gaba ɗaya ba su sani ba kai ka sani to amma in ka samu babu ijma'i can an samu wane da wane to babu wanda addole sai ka bi ka bi na shari'a ko na shi fahimta ibn kathir ya ci gaba da cewa illa anna abu hanifa rahimahullahu ya kulu sai dai abu hanifa Allah ya rahama yana cewa shi ma idan qada da muhali akthar alhayd idan jininta ya yanke bayan ta tsaya mafi tsawon haila wa huwa asharatu ayyamin inda inda shi kwana goma ne inda abu hanifa idan mace har ta kai kwana goma tana haila jinin ya yanke annaha tahillu bi mujarrad alinqida'i da jinin ya yanke yana halatta mijinta ya taru da ita wala taftakiru ila ghusl ba ta bukata sai ta yi wanka أقول شكرا يتشي أقول فهذا الاتفاق المذكور غير صحيح بعد أن علمت أن ثلاثة من كبار علماء التابعين مجاهد وقتادة وعطاء قالوا بجواز إتيانها ولو لم تتصل فكيف يتفق فكيف يتفق اتفاق اتفاق وهؤلاء على خلافه وإن في ذلك لعبرة للآكل ألا يتسرع في دعوة الاتفاق على شيء بصعوبة التحقق منه وألا يبادر إلى تصديقها ولا سيما إذا كانت مخالفة للسنة أو الدليل الشرعي. طيب mana ya ce ya ce a ƙulu shirin nasu labarai ya tafi na ce fa hada ittifaqul madkur gairu sahih wannan ittifaqin da an ka ambata ba bai inganta ba ba da an alimtu annaka la tatam min kibari ulama ina bayan na gam cewa akwai uku cikin manyan mallaman tabi'ai mujahid da qatada da aba qalu bi jawazi ityaniha walau lam taktasil su sun ce yana halatta mijin ce zo mata ko bata yi wanka ba mun fahimta ko yanzu sun ce ba dole sai ta yi wanka ba ko alwala ta yi ko wanke wurin ta yi yana halatta yanzu irin haka yana halatta ka saba saboda mai saboda akwai wasu cikin magabata matsala a ce babu kowa don shi ya fara kawo wannan ya fara kawo shi akwai wanda suka saba fa don ka babu ittifaki in akwai ittifaki don shi a sifar salatu mun karanta wani waje da aka kawo aka ce mallamai sai ijma'i ya ce in ijma'in nan ya inganta suna na saki haka ne dole ne yace amma in bai inganta ba ni ina ganin kaza da kaza amma fa sai da shari'a in ijma'in nan bai inganta ba amma in ijma'i aka ce malamai sun ijma'i a wani matsala haka ne magabata duk sun tafi to kai yanzu baka yi saka zo ka kawo wani ba wani abu ba wani ya yace wa inni wa in kuntu akhiruhum maji'an la'atin bima lam tasta'ihi al-awailu ni ko ne ni zo daga baya zan iya zuwa abin abinda duk mutane ko ba su zo da shi ba ta ka ce ta hurufin ijaiya daga alifin zuwa ya'un ne kawo muna fara ɗaya kawai sai dole ya rude babu wani abu da zai iya karawa wannan ya huruf da jari abacin ƙwararru suke ba ko amma magabata ne tun kafin zuwa haka ake kawai duk sunan da za zaka rubutawa bai wuce ko alifun ba'un ta'un zuwa ya'un sai ka cike akwai wani abu suna ne ah, babu shi babu <laughs> babu inda ka samu shi ka babu wanda zai iya towa da ya tsaye duk magabata sun kasa amma ni ɗaya zai da wani abu da ya saba musu to amma in cikin magabata aka samu akwai sabani to yanzu kai kana iya kana iya zuwa kana iya rinjayar da wani daga ciki amma an samu magana biyu ɗaya ne baka iya ta uku kace don ta uku gane duk ba su gane ba ni ni da ni da ta uku shek ta jin albani bil munasaba satin da ya wuce ina karantar da shi yanzu a university cikin syllabus na university na UG4 akwai magana game da mallaman hadisi na zamani ko kuma contribution modern contribution to the hadith studies cikin su akwai abu na cima inda albani controversies of albani inda albani ya saba mutane mafi yawa inda ake tara rigima da shi to cikin su akwai wajen uku cikin wannan littafin wannan shine na farko za mu zo mu cimma za mu zo mu cimma wasu inda inda inda yake da sabani da duk mafi yawan ko mafi yawa sun tafi haka shi kuma ya ce ga inda ga kaza kaza kuma duk inda aka sabo shi yana da wani magabaci babu inda shi yake kare magana ko yana zai ce akwai wani da wani kafin ni sai dai kai ka kawo mai mutum dubu shi kuma kama duko uku <laughs> ya ce lalle akwai da duko uku kuma su ba magabata ne kuma su ba magana su magana su ana kama ta sai ce sai ce fa kaifa yasihu ittifaqun wa haula ya la khilafi ya za ta ittifaqi ga wa'annan sun saba inna fi zalika la'ibratun lil aqili wannan abin ruwa ne ga dukkan mai hankali Allah ya tsara fi da awal ittifaqi kai ya saurin cewa malamai sun ittifaqi ala shay'in ga wani abu li su'ubati tahaqquqi minhu domin akwai wahala a gane ko sun ittifaqi kawai abin da ke cewa kai dai baka sun yi sabani ba amma kace sun ittifaqi wa Allah yubadira ila tasdiqiha kuma ka ai saurin gaskata irin wannan magana maganun wala tiyama idan karin mukhalifatul sunna musamman in sun saba mu sunna wannan babu inda saba mu sunna amma ina ga maka wai wajen da za a ce kuma sai a samu sun sunna au dalilin dalilin shar'i ko sun saba ma dalili ingantacce kuma inna ma hakahu kathirin an abi hanifata kada hakahu ghayruhu aidan muta'aqibina na radina alayhi فقد وصفه ابن عزم بأنه لا قول أسقط منه لا قول أسقط منه لا لا قول أسقط منه لا قول أسقط منه لأنه ترك من قبله بلا دليل أطلع ولا نعلم أحدا قاله قبل أبي حنيفة ولا بعده إلا من قلده to kuma kamar ya shan rasu da bani ya yi kaushi ko to ga wanda ya fi shi kaushi zai kawo wa sai ce sun ma inna ma haka ibn kasir ana bi hanifa sanan wancan abin da ibn kasir ya ruwaito daga abu hanifa cewa abu hanifa ya ce shi da ta ta ya doke ko in ta yi aksarul haidi ah, wa kad hakahu ghayruhu aidan wanda ba ibn kasir ba ma ya ruwaito shi daga abu hanifa amma muta'addibina lahu duk suka ruwaito shi sun kwancin maganar lahu raddi na alaihi suna wa magana ya yace wa kada wasafa ibn hazm bi annahu ibn Hazam ya siffanta wannan magana da cewa la qawla akada minhu duk duniya babu magana ta kai ta lalace wannan magana babu magana ta kai ta faduwa wai la ƙaula babu wani magana akada da ta kai daga wannan maganar, cewa in injiniya yake ibn Hazam yana da yana da baki dai ana cewa da takobin hajjaj da harshen harshen harshen ibn Hazam, su suka fi kowa kaifi hajjaj yanzu yana sa a yanki gaba kai komai ba shi kuma abu hanifa yanzu yana jibin ka komai in shi kuma ibn hazar yana komai yake ce jiya faɗi jibe komi ba jiya da ya faɗa cikin talalabiya jiya da ya ba'aya jiya da suke takabare da juna ya kawo manya-manyan mallamai don shi ya sha wahala in ya samu bakin jini ga ga mallamai magabata da suka yi lokaci ne da waɗanda suka zo bayan shi musamman saboda shi kuma akida tana da matsala a wajen riko da sunna ta wajen aikace da ibada yana da yana da kokarin cewa ta gaji amma wajen akida kuma yana da matsala akida don shi saboda irin kusa akwai wani abu da ake ce ma ignoring ka yi tabbatun mutum in baka san cewa ka yi tabbatun kai ka babba ka san yana nan ba ka zo ka yi abunka ka gama baka soke shi ba baka yabe shi ba baka yi komai ba ba haka imamun ya yi ma yayi ma ibn hazar gaba ɗaya ya rubuta almajimu shi ne littafin da ya fi kowane littafi tattara maganar mallaman fiqh gaba ɗaya kamar duniya ba a taba ibn hazar ba gaba ɗaya kauli ne ko ɗaya bai kawo ciki ba gaba ɗaya bai ce ya saba da ko ya ce kaza ba kawai ya ci gaba da duniya irin wai bai nuna mai duniya ilmi za ta tafi ba da yayi dai ba haka ibn ibn kasir ya taba mafarki ibn kasir dai ibn kasir ya ce mai ibn kasir ko ɗayan su ya mafarki ɗaya aha ibn kasir irin nan shi mafarkin ibn eh mafarkin imamun nawawi eh a shi mafarkin imamun nawawi za saboda ai nawawi ya riga ibn kasir huwa da kaɗan imamun nawawi mallamin ibn taymiya ne ibn taymiya yayi karatu ga imamun nawawi shi kuma ibn kasir dalibin ibn taymiya ne yayi karatu ga yayi karatu ga ibn taymiya zaka zaka su ba su da nisa duk da ibn kasir karamin dalibi zaka su tsakanin shi an-nawawi da kuma ibn kasir ba ta da nisa amma ba su haɗu da juna ba shi uh, ibn kasir ko da ibn taymiya ga shekara ta goma zaka yaro ne cikin ƙananan ɗaliban ɗaliban ibn taimiyya ne shi kuma ibn taimiyya cikin ƙananan ɗaliban imamun nawawi ne ta da imamun nawawi na kan so a dimash bayan sun yi gudu sun taho ibn taymiya yana yawan tambaya yawan tambaya yake haɗi nawawi na gane shi kai wannan yaron yana da kokari sosai yana ba sauran alibai cewa su kula da shi to haka ibn kasir bai sai ibn kasir ya kwanta sai ya mafarkin imamun nawawi take ya littafin ka yayi kyau amma ka kisa magana ibn hazm take bai burge ni wallahi sai ce ni ma bai burge ni sai suka yi wani magana haka ibn kasir ya kawo magana anan cikin cikin bidaya wal haya ya kawo ya kawo wannan maganar ibn ibn shine wannan ibn zai kace Allah asqata la qawla asqata minhu babu wata magana da ta kai wannan ta ne ba faduwa li'annahu tahakkumun bil batil domin hukunci ne yayi da abin batil bila dalilin asalan wanda bai da ma dalili asali wala na alamu ahadan qala ku qabla abi hanifa ba mu san wanda ya faɗi wannan magana kafin Abu Hanifa ba wala ba da ko baya dai illa man alladahu sai wanda suka bi shi suka yi takalidi sati mai zuwa za mu tashi ku ji yasa da shakka su da albani yake cewa fa'ida fa'ida ta da harda da ibn da shi ibn hazm ya ci gaba da irin wannan sai da aka kore mai littafai aka je maktaba ta duk aka kore bayan an gama korewa sai ce wanda suka kore bal hiya ayatun bayyinatun fi sujuril ladina utul ilm yace ayi ilmi ba cikin littafai yake ba cikin inji ki, sai dai ni za ku kashe tsayi abinda muka faɗi dai Allah ya ba mu lada sai Allah ya shafe cikin zuka sannan ya shafe cikin da kaso alhamdulillah wani tambaya da tambaya guda shida masha Allah amma za mu karanta da yanzu masha Allah yace ko ya halatta to kuma ma ka kace ta yi daidai da bana sa karatu yace miji ne yi tafiya ya dawo tiya zo wa matarsa tana cikin jinin al'ada amma bai sani ba wanda bai sani ba baya da da komai wanda bai sani ba wanda ya sani ya zo mata wayin galabatu alaihi nafsu idan rayuwar shi ta rinjaye shi bai sani ba amma ita bata kyauta ba ya kamata ce ita ta gaya mai ta sanar da shi wallahu ta'ala a yace ko eh, ya halatta ya ce baya bukatar ɗan mata ɗan rakiya ya halatta ya ce baya bukata dama ba ce dole ba ne yace mai me za ka ce game da hakkin maye da mata su sha ban sani ba wallahu ta'ala malam wai a musulunci akwai wani lokaci da aka fi son a kawo ango a kawo ango a malika ciki ban san wani lokaci da aka fi so a kawo ma cewa lokaci kaza ko da rana ko da dare. ya danganta da abinda al'ada ta gudana akai wallahu a'lam to sai kuma kan da su kuma kamar da farko don haka ina ganin ba sai ka akwai sanarwa cewa wannan akwai makaranta ta imam malik da ke cikin wannan masallaci wanda ake karatun nursery su da kuma primary yanzu ana nan ana ɗauka saboda an shiga wani sam na daban haka duk mai bukatar kawo ɗansa sai ana nan ana sai da form da je sai form sai a yi yawon interview zuwa sai shi Allah wani ke sa daji akwai karatun da rasanin ke gabatarwa na fasawar bilbaniya ko ranar ƙarshen wata lahadi gobe insha Allah ba a karatu kamar ya ta saba ta saba ta saba ne saboda in Allah kwamitin shara na makarantar imam malik suna zuwa kan jama'a cewa wannan wata za a yi shara a ranar alhamis mai zuwa bayan sun su bayan a masallacin state university na juma'a ba ka ana gaita dukkanin al'umma musulmai domin halitta zuwa wannan shara kamar da mafi yawan ku suka sani wannan sharar mun daɗe muna shekara goma yanzu ana yi kuma da ikon allah ba a taɓa fasawa ba wannan wanda za a yi wannan satin tana da muhimmanci sosai domin wata sadakatul jariya ce za a yi shara a masallacin Sokoto State University domin a koya ma ɗalibai su kuma su daga nan su ci gaba da yi saboda haka in aka je ba za a koma zuwa ba amma za a je a koya musu duk lokacin da suka share masallacin yadda ya kamata kaga wani suka je suka koya musu sun samu lada abu na gaba za mu ci gaba da karatu doyar da don ba a yi wani karatu ba cikin karatun da nake a sati baya nuna ba a wani yanzu misali sati mai zuwa ba za a yi karatun ah, ah, misalin shi abu dawuda ba amma kuma za mu yi wannan karatun saraka karatu in dai ba cewa aka yi ba a yi ba to ana yi zaka ran ran mai zuwa insha Allah in dai ba wani uzu ya gita ba muna yi koda wani ya ji kamar ban nan kowa ya ina nan misali zan yi tafiya wannan asaba amma zan dawo ran asabar don ɗaya wani insha Allah saboda ɗaya wannan karatu insha Allah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk